Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na ji ka ƙaru. Inda muke kawo muku wasan kwaikwayon nan mai taken tsaka mai wuya. Muna cikin zubi na biyu ne na wannan shirin mai taken abin da ka shuka. dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu mu tsara duk abin da za ya amfane mu mu tsara duk abin da za ya amfane mu ka daina damuwa ya ka kaji dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu Bar mu yi waiwayen baya a cikin wannan wasan. Tagwayen nan 'yan uwan juna wato Mudi da Auta sun dawo gida daga makwaciyar ƙasa wato Laboriya, inda aka tilasta musu yin aiki a mahakar ma'adinai. Har yau waɗannan yara ba su manta da irin azabar da suka sha ba, yayin da ita kuma yayar su Hauwa take fuskantar wata matsalar. Babarta ta gano tana da juna biyu. Ke yarinyar nan, gaya mini gaskiya. Wannan fa shine karo na uku da na ganki kin yi amai yau da safe. Na san duk alamomin ciki. Ikon Allah. Ɗan ajin su Hauwa wato Ado shine ke da alhakin wannan cikin. Yana jin kamata ya yi Hauwa ta zubar da cikin kawai. Abin da kawar Hauwa ɗin ma wato Mariya take cewa kenan. Bari mu ji yadda za ta kasance yayin da take tattaunawa da babarta a cikin wannan kashin na yau mai taken farar dabara. Ke Hauwa, wannan shine karo na ƙarshe. Kada ki wani abu da zai cutar da abin da yake cikinki. ki. ina faɗa miki wannan ne a matsayina na mahaifiyarki baba na faɗa miki ba ra'ayina ba ne amma dole ne na yi hakan ina so na ci gaba da karatuna kin taɓa ganin yarinyar da take zuwa makaranta da goyo hawa za ki sake samun wata damar kuma ba na zaton shugaban makarantar ku za ta kore ki domin tana ji da ke ke ma kin san hakan ba zai yiwu ba da zarar malama hakke ta gano ina da juna biyu kora ta za ta yi kuma ni ban isa zama uwa ba ba dai yanzu ba oh amma aikin isa ki kwanta da wannan yaron ado ko baki isa ba don haka dole ne ki girbe abin da kika shuka wannan ita ce magana ta ta ƙarshe to yaya kike so ne yaya mutane suke so ne Me zai hana kowa ya fita harka ta ne? Ke hawa, dawo nan. Na dai fito fili na gaya miki gaskiya. Yawwa hawa, kin ƙaraso? Magana da muka yi da ke ta waya ta nuna kin damu kwarai da gaske. wai mariya ina jin daɗin taimakon da kike min. duk na sare babata kuma ta kasa fahimta ta ai gara da kika gane kika ɗauki shawarata mu shiga dr zakari yana ta jira mu dakata akwai wani a ciki ji kunya wallahi ta gashe mini ata yaya za ka yi da wannan alhakin ni dai aiki na nai babu daɗi babu rai ka dai ji kunya wallahi Allah wadaranka da zakari Allah wadaranka ah sannu ku 'yan mata ku shigo daga ciki mana ke mariya tsoro fa nake ji kin ji abin da matan can take cewa kuwa haba hawa kada ki shirme mana dan Allah mu shiga a'a 'yan mata sannunku. ku likita yawa sannunku. yaya dai hawa da alama kin yanke shawara ku? Na, ai dama na faɗa maka likita. Na tabbatar muku wannan ita ce shawara ta garawa ba za ki da na sani. Oho, ban dai sani. Kawata ta yanke shawarar haka ne saboda ba ta son ɓata rayuwarta saboda wani ciki da ba a shirya samunsa ba. Shi kenan, me muke jira? Hau kan wancan gadon aikin. Bari na taimake ki. A'a, a tsaya. Da wancan wukar za a mun amfani? Duk jini ne fa a jikinsa. Haba hawa. kada ki wata tsirfa mana an yi wa 'yan mata da yawa wannan aikin fa hawa ina tabbatar miki na san abin da nake kai kai kai na ki gaskiya na fasa za a wannan aikin hawa dakata mana dawo mana kamata dai mutanen nan na nemi kuɗin su na ba su don ba na son su ƙara aikun ba na son yawan aiki au ko ina hawa ta shiga ne bayan maganar da muka da ita yau da safe kai mudi miƙo min wancan tawul din. wai ina mudin ne au ashe bacci yake yi to bari na kyale shi ya ɗarinsa asali da hamsin hamsin ta soya asali gaɗa hamsin hamsin ta soya yalla ba sai ka me gida ka tabbatar ta soyu to zo ka ban kulli uku maza maza ya kama 150 kenan ba komai kai na mutan yanzu ma kuwa kai muri ya ja motar fa auta Allah ka bi shi auta kada gudu Allah ka bi shi na Allah ka gudu kudin mu auta ka <laughs> auta ka bi shi dan Allah auta ka bi shi kada ka bar shi ya wuce kai mudi ah me yake faruwa tashi tashi mana mafarki kake yi me yasa ka ce dan uwanka ya gudu mafarkin mutumin nan na sake yi wani irin kuma mutum wanda ya gudar mana da kudin gyada mana amma kuma ba ku taba gaya min labarinsa ba me ya faru lokacin da muka gudo ni da auta daga makar ma'adanai sai muka shiga cikin gari ba mu da abinci sai muka ga yara kamar mu da suke rayuwa a kan titi to gyaɗa suke sayarwa sai muka neme su da su ba mu aikin yi sun ba ku aikin a'a amma sun haɗa mu da ɗan liti shi ɗan liti ya fi su girma sai ya ba mu wata babban ƙwaryar gyaɗa ya ce mu sayar ya ba mu abinci amma fa idan baka kai masa kuɗin daidai ba sai ya maka duka oh allah ni haihuwarsu ya taba dukan ku faɗa min gaskiya a'a shi ya sa muka gudo lokacin da wannan mutumin na cikin mota ya tafi mana da kuɗi idan da wannan direban kawu kallami bai dawo da mu gida ba to ba shakka ɗan liti sai ya gano mu ya kuma mana duka allah sarki mudi ban ji daɗin yadda kai da auta kuka dinga shiga irin wannan taskun ba ina ita kuma sabuwan antin taku tana ina duk waɗannan abubuwan suka yi ta samun ku ai ba mu ƙara ganin ta ba tun daga lokacin da ta kai mu wajen mutumin nan mai mahakar ma'adanai idan kuwa na ga matar nan hmm. mudi ka kwantar da hankalinka babu abin da zai same ka kaji ko na je wajen yi wasa da auta ba na so na koma bacci na sake ganin waɗannan mutanen haba ɗana me zai hana je ka mana shikenan baba sai na dawo to sai ka dawo

ai na ganki a ciki ke da ƙawarki a wurin wannan mai kashe mutanen mai kashe mutane kuma waye mai kashe mutane a wannan wajen da yake kira asibiti mana yanzu nan kuwa wai kina nufin dr zakari wannan mutumin ba likita ba ne ban gane ba hmm. shekarun yata goma sha bakwai yayin da ta gano tana da juna biyu tana son abinta amma na tura ta wajen wancan dan dagajin ya yi alkawarin zai taimake ta ƙarshen gani na da ita kenan ina kashe yata da kaina amma abun bai yi daɗin ba sai haƙuri to menene ya faru jini ta dinga zubarwa har ta mutu bayan aikin da ya yi mata ban ɗauki shawara ba don kuwa mutane da yawa sun gargaɗe ni da kada na kai ta wajensa ni kuwa idona ya rufe ina tunanin abin da mutane za su ce fiye da rayuwar 'yata. A nan za mu bar hawa da wannan mata mai juyayi su ci gaba da labari yayin da muka kawo ƙarshen wannan kashi na wasan tsaka mai wuya. Me kuke gani game da shawarar da Hauwa ta yanke? Ta yanke shawarar ta rike dan ado. Sai dai kuma a can Laboriya wata yarinyar tana mafarkin dasa wata sabuwar rayuwa wata rana da dai shi wannan yaron. Ku kalli hoton bidiyon Sailuba a adireshin mu na yanar gizo wato dw.de/lbe. E. Kuna iya aiko mana ra'ayoyinku zuwa dandalinmu na sada zumunta na Facebook. Zainab Muhammad Abubakar ke muku fatan alheri na barku lafiya daga nan birnin Bonn da ke tarayyar Jamus. mu tsara duk abin da za ya amfani mu mu tsara duk abin da za amfani mu mu tsara duk amfani mu